DW dandalin matasa. To masu sauraro barka ku da yau barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin dandalin matasa na wannan mako. Wanda ke duba dukkan matsalolin da matasa suke fuskanta tare ma dai da ci gaban da suke samarwa a kasashen su na asali. Abdullahi Mamman Amadu. Tare da ni Muhammad Awal Balarabe ne za mu gabatar da wannan shirin. wai shin a ina ne matasa suka kwana a yunkurin su na kakan gima matafin ikon kasashen su kuma ina ne gizo ke saka kasancewa ba sa samun yin rawar gaban hantsi a zabukan da suke gudana ko kuma waɗanda za a gudanar kasancewa a wannan shekara ta 2024 kashe biyu cikin biyar na kasashen afirka za a gudanar da zaben shugaban ƙasa. ɗauko daga ƙasar sierra leone har zuwa tarayyar najeriya ka gangara zuwa ƙasar senegal da kuma ƙasar ghana har ma da ƙasar chadi matata na taka muhimmiyar rawa wajen harkokin da suka shafi siyasa da demokaradiyya sai dai su ake wa jifar matattar musa idan batun ya zo ga batun zaɓe na shugabanci kamar daga gwamnoni har zuwa matakin shugaban ƙasa. sai ku kasance tare da mu don jin gundarin wannan shirin. da awakira muke yi mulke a ba matasa za ku lura ba su kai mugun zuwan ba To madalla, tun bayan da a kasashen Afirka suka rungumi tsarin demokradiyya har yanzu dai ba a samu matashi ɗan ƙasa da shekaru 35 da ya mulki a ɗaya daga cikin ƙasashen yammacin Afirka ba, illa inda aka yi juyin mulki kamar a ƙasar Burkina Faso inda Ibrahim Traore wanda kaftin ne ya zama shugaban ƙasa. Haka a ƙasar Chadi, Muhammad Idris Debi Itno ɗan ƙasa da shekara 40 ya ɗare kan madafan iko bayan da mahaifinsa ya riga mu gidan gaskiya a fagen daga. Asali ma a kasar ta zamanto kasa wacce take da firaminista matashi da kuma shugaba matashi duk da yake karkashin jagorancin majalisar soja ne suke tafiyar da harkokinsu. To amma Abdullahi Mamman Amadu wannan yana nufin cewa dai a kasar Chadi haƙa ta cin ruwa kasancewa dai kaka shi matashi ne duk da cewa shi janar ne na soja? To gaskiya Muhammadu za a iya ce har yanzu da saurarina rina aka ba ganin cewa kaka yana kan wani tsari ne na tafiyar da mulki da mahaifinsa ya jagoranta tsawon fiye da shekaru talatin. hasali ma jam'iyyar siyasa ta farko wacce ta jima tana jagorancin kasar ta sake naɗa kaka a matsayin ɗan takararta a gaba a zaben da za a yi a shekarar da ke tafe wannan ya tabbatar da cewa kaka ba zai fita daga irin tsarin da aka ɗora jam'iyyar ba walau na mulkin kaka gida ko mulkin danniya ko kuma mulkin sai mahadika ture na tsarin jagoranci irin na siyasar chadi idan dai na fahimce ka abdullahi maman amadu kana nufin cewa irin abin da ya faru a togo wanda bayan rasuwar iyadema aka nada iyadema irin abin da ya faru a bongo wanda bayan rasuwar umar bongo aka nada ali bongo shine za a ci gaba da yi a chadi kwarai ko muhammadu wannan ai babban misali ne kamar yadda ya faru a sauran kasashen nahiyar mu ta afirka To sai dai wasu ƙasashe da suka riga suka yi fice a mulkin demokradiyya irin Senegal ana gani cewa a wannan karan akwai matasa da ika mata su fito su ma dai a fafata da su musamman ma dai Usman Sonko sai dai kash har yanzu yana tsare a gidan yari kuma kotun tsarin mulki ta wannan ƙasa ta ce baya daga cikin 'yan takara da ika mata a tsayar da su kuma ya sha ɗauri. Duk da yake yana da tagomashi a idan matasan ƙasar ta Senegal, Usman Sonko na fuskantar ƙalubale na fannin shari'a lamarin da ke hana shi kasancewa takara kamar yadda kai bayani Muhammadu. Baya ga Usman Sonko akwai wani matashin wanda ake kira Karim Wad, shi ma ɗan tsohon shugaban ƙasar Senegal Abdullahi Wad ne, jam'iyyarsa ta tsayar da shi takara, amma kuma kotu ta hana. a iya cewa dai an mai da hannun agogo baya ne a fannin tsarin demokradiyya a Senegal kasancewa dai wannan ƙasa ta riga dai ta yi fice wajen mutunta ƙuri'u na masu kaɗa ƙuri'a amma kuma gashi amma kuma gashi a wannan karan gwamnati ta ki barin ɗaya daga cikin 'yan takara da ake gani za su lashe zaɓe ya tsaya wannan takara? Ƙuri'un matasa da faɗa a ji da malamai suke da su a ƙasar Senegal na taka muhimmiyar rawa wajen zaɓen shugaba ko tsayar da wanda zai jagoranci ƙasar. Sai dai matasa a nan ba sa da wani ƙarfin faɗa a ji idan aka ce batun kotu ko kuma batun tsayawa takara ya ta taso ganin irin abubuwan da suka faru a baya-bayan nan tsakanin Sonko da kuma Karim Wad. Sai dai akwai wasu 'yan takara waɗanda suka jima suna jagorancin ƙasar wanda shugaba Maki sal da ke shirin barin gado ke fatar ganin cewa sun maye gurbinsa musamman ma Usman Ba. ku ya ba ku samu babu na to a yankin sahel al'amuran zaɓe dai sun sha bamban da sauran ƙasashe tunda ike galibin waɗannan ƙasashe in ma dai a burkina faso ne inda ibrahim traore ya hamɓar da gwamnatin farar hula ko kuma asimi goita na mali wanda shi ma dai ya kakange madafin iko shekaru biyun da suka gabata har zuwa Nijar inda janar Abdulrahman Chani shi ma dai ya hambar da gwamnatin Muhammad Bazum har yanzu dai babu haske game da waɗannan ƙasashe game da lokacin da ya kamata ma dai su gudanar da zabukan shugaban ƙasa duk da cewa sun riga sun yi alkawarin cewa kamar a Mali kamar kuma a Burkina Faso ya kamata a ce a wannan shekarar ne za a gudanar da waɗannan zabuka. Yanzu dai kallo ya koma kan Ibrahim Traore da ke matsayin mai ƙanƙantar shekaru a tsakanin waɗannan Wannan shugabanni na yankin Sahel Muhammadu. Ibrahim Traore watakila zai yi tunani na miƙa mulki a hannun wasu matasa ko kuma zaburar da su domin su shiga siyasa saboda su ɗaura daga inda ya tsaya a matsayinsa na matashin shugaban ƙasa wanda ya fafutuka na tabbatar da tsaro da kuma yaƙi da ayyukan ta'addanci da suka mamaye ilahirin ƙasar ta Burkina Faso. To amma anya Abdullahi kowa da walakin a wannan batu kasancewa dai har yanzu waɗannan ƙasashe na yankin Sahel musamman ma dai Burkina Faso da Mali har yanzu dai basu ba da damar ma a kafa jam'iyyun siyasa ballantana ma dai har a bawa dama su ma dai su zo su tallata irin manufofinsu na siyasa ba. A ƙasar Nijar da na fi sani Muhammadu, akasarin matasa suna goyon bayan juyin mulkin da aka aiwatas musamman ma a manyan birane. sai dai makomarsu tana cikin duhu duba da yadda har yanzu ba sa da wani faɗa a ji a cikin harkokin da suka shafi siyasa galibin waɗanda suka kafa jam'iyyun siyasa a Nijar ɗin a lokacin da ake tafarkin demokradiyya sun bi sahun manyan jam'iyyun siyasa ne waɗanda 'yan saba'una suke jagorancin su har ma suka yi musu kaka gida ba tare da zakaransu sun yi cera ba a cikin harkokin tafiyar demokradiyya. Wannan haka yake faruwa a ƙasar Mali wacce ita ma take da ɗimbin matasa masu goyon bayan juyin mulki. Sai dai manyan jam'iyyun da suka yi jagoranci a ƙasar dukkaninsu na wasu tsofaffi ne masu daɗaɗɗun shekaru da suka jima suna damawa a cikin harkokin mulki tun lokacin da ƙasar ta samu 'yancin kanta. To amma a Nijar ɗin ba ana da su Kasim Muktar ba su Ibrahima Yakubu waɗanda ake gani a ko yaushe ne za su iya jagorancin ƙasar ɗin saboda suna da gogewa da ake bukata sannan kuma suna da hangen nesa suna da manufofi masu kyau. Manufarsu tana da mahimmanci amma kuma alƙiblarsu tana da duhu idan aka yi la'akari da yadda tafarkin demokaradiyya da tsarin siyasa na kafa jam'iyyu yake tafiya a Nijar tun bayan shekarar 1990 da aka gabatar da taro na ƙasa na Conference National wanda ya shata yadda ake tafiyar da harkokin jam'iyyu na siyasa da ƙungiyoyi. To a Ghana ma Abdullahi Mamman Amadu za a gudanar da zaɓe a wannan shekara ta 2024 sai dai saɓanin yadda aka saba inda ake gwagwarmaya ne tsakanin manyan jam'iyyu guda biyu ciki ko hada NDC da NPP da ke shugabanci amma dai a wannan karo kuma kwatsam sai ga wani ɗan takara da ake gani yana samun karɓuwa ga matasa nan ya fito. Na nan Kwame Bediako ya yi wa al'ummar ƙasar Ghana 'yar bazata. a yayin da ya kafa jam'iyyar siyasa wacce take ci gaba da samun tagomashi ga matasa har ma da wasu al'ummomi na ƙasar ta Ghana. Kana ya nuna manufofinsa na sake inganta rayuwa musamman ma ga matasa da sauran harkokin da suka shafi tafiyar demokaradiyya. To amma ta ya irin hanyoyi da ya amfani da su na zamani wajen bayyana manufofinsa za su iya taimaka masa duba da cewa shi a wannan karan ya yi yunkuri ne a cewarsa na ganin cewa dai ya fitar da matasa daga mummunan hali da suke ciki musamman ma dai na rashin aikin yi. Wannan ita ce babbar ayar tambaya Muhammadu, saboda akasarin jam'iyyun siyasa na matasa waɗanda suka yi tashe a fannin a demokaradiyya galibi suna mai da hankali ne akan waɗannan kafofi na sada zumunta ta amma sai dai ba hakan ba yake fitowa idan aka ce an wayi gari a ranar da aka kada ƙuri'un zaɓe za ka yi mamakin irin tashin da jam'iyyar siyasa take yi a fagen sada zumunta to amma kuma idan aka zo akwatin zaɓe abin sai ya bambanta To dole ne dai matasa su tashi tsaye domin su kada ƙuri'a, su tsare, su raka har dai sai an tabbatar da zaɓin su kasancewa su ne suka san inda ɗaki ke musu yoyo. To masu sauraro a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya. A madadin daukacin abokan aiki da suka taimaka muka gabatar muku da shi ni Abdullahi Mamman ahmadu Da kuma ni Muhammad Awal Balarabe. Ke cewa da ku ku zama lafiya. shi hana shi ko saka shi. a In ka zaɓu tsoho kuwa shi mu'amalar shi. a ba matasa. Ba zai da kai bane ka gaba zai fi shawara.